بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمين muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillahi Allah kamu yau biyar ga watan sha'abana na shekara ta 1437 hijiriya wanda ta yi daidai da sha biyu ga watan biyar na shekara ta 2016 miladiya za mu ci gaba da bayani a kedun shi'a daga wannan littafi mai suna a fa'idu shi'ati al'imamiyya al'isnai a shari'a na abdurrahman sa'ad ibn sa'ad al-shafri hafizahullahu ta'ala a jiya mun yi bayani bayanin abubuwa kamar haka cewa a e, shehunan shi'a sun yi imani da cewa allah maɗaukakin sarki yana mai kushi da su yan shi'a ɗin sannan kuma na na fatima ta yi fushi da sayidina ali da makamantansu kamar yadda suka nuna sannan kuma limamansu a ma'asumai ne ba sa mantuwa ba sa kuskure ba sa rafkannuwa ba sa sha'afa wannan shi ne matsayin 'yan shi'a da shugabanninsu da limamansu sannan kuma har ila yau a yau za mu tashi akan alfaziha wani abun kunya da malam yake yake kunyata wannan aƙidar tasu yace inna shiyukha shi'atil mutaqaddimina lallai shehunan shi'a magabata yu'linuna sun yi wato sun bayyana bara'atahum barrantansu karara min hazihil aqida daga wannan aqida malaman shi'a magabata sun fito sun yi bara'a sun zare hannunsu sun fidda hannunsu daga aqidan cewa limamansu ma'asumai ne ba sa kuskure ba sa mantuwa ba sa sha'afa ba sa rafkannuwa la ta hanyar ganganci ko ta hanyar kuskure a kodan suka ce ba ruwansu da wannan aƙida ba ruwansu da wannan aƙida bal wa kaffaru man qala biha magabatan shi'a ma sun kafirta waɗansu shegunan shi'a magabata sun kafirta mai wannan aƙida wa zakaru suka ruwa suka ambato ce anna raddar riwayatin lati fiha izbatu sahawin nabi kuma sun raddi cewa riwayoyin da suke tabbatar da cewa manzon Allah yana sha'afa ko yana rafkannuwa to sun yi raddin su sun yi rejectin nasu sun karyata su domin suka ce lallai idan ya tabbata manzo Allah yana mantuwa ko yana sha'afa ko yana rafkannuwa to yufdi ila ibtali dini wa shari'ati hakan zai jawo zuwa ga bacin addini da shari'a wannan kuma shirme ne in annabi ya manta Allah ya tunatar da shi ba shikenan ba ko ba haka ba ayan ai ba za ta taba barin shi akan kuskure ba ayan ba za ta taba barin shi akan kuskure ba qala shaykhum ibnu baba waihi ga abinda shaihin su na shi'a mai suna dan baba waihi yace innal ghulata wal mufawwidata lallai al ghulat sune extremist masu tsanani masu tsanani da zafi na aqidan shi'a wal mufawwida da wanda suke fawwala al'amuransu ga Allah Eh, al-mufawwidatu yace la'anahumullahu Allah la'ance su in ji shi fa kenan yunkiruna suna musun sahawan nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai yana sahau yana mantuwa walau jaza an turadda al-akhbar al-waridatu fi hadha al-ma'na walau jaza da hakan ya halatta an turadda al-akhbar al-waridatu a ake karban labarun da suka zo da dukkan waɗansu maganganu da suka zo game da haka to la jaza an turar da jami'ul akhbar da ya halatta a yi rejectin a ci karban dukkan sauran wato bayanan manzon Allah da ayyukansa da bai yi mantuwa a cikinsu ba wa fi raddi ha ibtalu dini wa shari'a raddin waɗannan hujjoji da dalilai da suke nuna manzon Allah ya yi sahu su ce duka sun yi rejectin ɗinsu sun ba za su karɓe su ba ba za su yi amfani da su addini ba to babu shakka sun yi raddin addini da shari'a wannan kenan mu duba littafin da suka yi bayani a sharhi na ɗaya malla ya kuduruhu alfaqih littafin su mai wannan sunan mujalladi na ɗaya shafi na ɗari ɗaya da talatin da tara wa jidu muna iya samun kuma cewa shiyuka shi'ati muna iya samun shaihunan shi'a la mutaakhirina na karshe karshe na baya bayan nan yu'addunaha min min baruri inda hu suna ɗaukan waɗannan dalilan cewa lallai suna daga cikin abin da ya waje ba a karɓe su wa munkiru baruri wato abin eh, yan shi'a na karshe karshen nan suna karɓar wannan aƙida eh, na cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa shi a wajensu yana sahau wa munkiru inda indahum kafirun wanda ya musun abin da ke tabbatacce kuma kafiri ne a wajen yan shi'a kama ta kaddama kamar yadda ya gabata hatta kala shaikuhum abdullahi shubur Fiman, fi man jawwaza sahwa min annabi bi anna zalika yujibu al-kufr su a wajen su malaman shi'a na karshe karshe nan da suka zo baya su kwata kwata ba su yadda manzo Allah yana sha'afa ba yana sahau yana rafkannuwa ba su yadda ba suka ce duk wanda ya tabbatar da wannan yadda da shi ya zama to kafiri su kuma gabatan suka ce manzon Allah mutum ne yana sha'afa yana mantuwa a matsayin shi na mutum amma ba wai ya manta da abin da ke wahayi ba a'a neco neco na dan adam ya manta abu ina fata an gane annabi an halicce shi mutum kaman mu sai dai Allah madaukakin sarki ya keɓance shi da waɗansu dokoki da kuma ya ba shi annabci da manzanci ina fata an gane amma idan aka kawo aka zo a matsayin shi na ɗan adam a matsayin shi na ɗan adam yana mantuwa yana mantuwa yana sha'afa akan abu haka ina fata amma ba wai abin da yake cikin abu na wajibi da Allah ya iya wajabta masa ya isar da shi bane ba irin waɗannan ba ina fata an gane wannan magana sun ambace ta a cikin haƙƙul yaƙini fi ma'arifatu usulid din mujalladi na ɗaya shafi na ɗari ɗaya da talatin da biyar su ba su yadda manzo Allah yana kuskure yana sha'afa yana rabtannuwa yana mantuwa ba ba su yadda ba ba su yadda ba fashiyukuhum shehunan shi'a almutaqaddimina magabata almutaqaddimuna magabatan da suka yadda manzo Allah yana sha'afa din yukaffiruna almutaakhirina suna kafirta yan shi'a na baya-baya da suka zo daga bayansu suna kafirta su su kuma wal mutaakhiruna din na bayan da suka zo daga baya yukaffiruna al mutaqaddimina suna kafirta magabatan suna kafirta juna walau kana min indillahi eh lawajadu fihi ikhtilafan kathiran min indi ghairi llahi kaga maganan su da da shi alqur'anin nan da ya zo daga wani wajen Allah ne da ka same shi babu shakka akwai saɓani mai yawa a ciki duk abin da kaga ya zo daga Allah to babu saɓani a kansa duk abin da kaga ana saɓani a kansa wannan su kafirta wannan wannan su kafirta wancan to abun ba daga Allah ya zo ba domin na Allah kam wa ma za ba da alhaƙi illa zalal babu wani abin da yake bayan gaskiya in ba ɓata ba mu je tambaya ta ɗari da goma sha takwas mutane ne ɗalibai ne suka roƙi mawallafin wannan littafin suka ce laulakhastum lana akramatallahu da a lakkasa mana a taƙaita mana in summary kaifa tsawara shiyuku shi'ati aqidatahum bi ismati a'immatihim wato yadda aƙidan shi'an taruru taruru ta ci gaba ta wuce gona da iri ma game da cewa shehunansu limamansu ma'asumai ne ba su tsaya kan ma'asuman ba akan ma ma'asuman abun har ya ɗara haka kuma ka san shi extremism guluwi ana fara shi daga kaɗan kaɗan yana hawa yana hawa yana hawa yana hawa kamar yadda kiristoci da farko suka ce annabi isa ɗan allah ne kaga guluwi ne sun ɗaga shi cewa ba ma mutum ba ne daga nan suka ƙara daga ɗan allah sai suka ƙara ya ce cikon Allah ne ko wani yanki ne na cikon Allah guda uku da suka haɗu daga can suka ɗaga kuma suka ɗaga ya suka ce Allah nema to shi guluwi idan aka fara shi ƙarami to yana ƙara yaɗuwa ne haka nan ma bidi'a shi sa manzo Allah ce kullu bidi'atin balala bidi'a zaka same ta idan ta zo yar ƙarama kamar menene kamar ɗan garwashi to bazuwa take ta yi ta ta yaɗu kun ga bidi'an maulidi da a shekara-shekara ake yin shi kuma ranar goma sha biyu kawai rayuwar manzo alin haka yi an gama an yi biki an gama shi kenan kamar independent day to amma kaga yanzu za a yi wata ɗaya ana bi a maulidin manzo Allah kowa zai gayyata a kofar gidansa nan garin ya gayyata daga nan abun ya ruru ya ruru daga ranar aka koma har ana watanni uku ana yi to daga ranar har ya koma har na shehu ne ma ana yi maulidin shehu tijjani maulidin inyas maulidin eh, kaula maulidin wane ne to har maulidin shehi shi ma a najeriya sai a shirya nashi shi ma shehi wane to kun ga inda abun yake bazama matsalan shi kenan matsalan shi kenan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya haramta hotuna a lokacin shi folon malamai suka yi saɓani suka ce ai hotuna na abun da aka yi molding din shi ne ko aka suranta shi aka zana shi da hannu ko kuma aka yi shi aka yi eh, yadda ake embroidery eh, yadda ake yawa da zanen na irin zanen gado na ɗawi su idan da ake da hannu waɗansu ce kaza waɗansu su ce kaza to malamai waɗansu kai kwandemin suka ce dukkan hoto ne kawai a tsaya a sura kawai waɗansu suka ce a'a waɗanda da ake da hannu ne ko a zana su ko abin nan yanzu kaga illolin hoton ai ya fara bayyana ko ba haka ba a aiko a mutum tsiraici a intanet a aiko masa kaza a hannun wayan shi na hannu ma baka sani ba kana buɗe ka ga abubuwa daban-daban haramu wani ya postin dole kawai kaga duk irin illolin su kenan za ka ga kawalai suna ɗaukan hotuna hotuna suna zuwa suna tallatawa a zo a yi mikin min a basu nasu kaso kaga duk illolin hotunan idan aka ce abu a takaita shi akan wata 'yan lalura kamar passport na tafiya na kaza na kaza to za ka ga idan annabi ya faɗi abu ya ka samu illan shi ɗin can gaba ya zo ma ya damu mutanen ma sai ka ga illan shi ya damu mutane yanzu ga shi duka anan sai mutu ya je bayan gida ya ɗau hoton suran jikin shi ya aika a duniya ana gani ko mace duk ga shi nan matsaloli kenan illan su din kenan Allah ya rufa mana asiri ya tsare mana imani to shi yasa manzo Allah ce kullu bid'atin dalala kawa kowace bid'a komen kankantanta daidai da kwayan zarra to ne kawai kuma zai lidin din mutum zuwa ga wuta ina fata an gane kuma yaɗuwa take ta girma tana ta girma tana ta girma to a nan abinda wannan tambaya ta goma ɗari da goma sha takwas daga cewa daga aƙidan na cewa shehunan shi'a sun yadda cewa limamansu ma'asumai ne ba sa kuskure ba sa mantuwa ba sa ganganci ba sa sha'afa ba sa gafala tattattu ne wanda ba sa kuskure kawai yadda da wannan aƙidan a wajen 'yan shi'a shin abun ya tsaya a nan kawai ko kuma abun ya ƙara me ya ƙara ruruwa da haɓaka abun bai tsaya daga nan ba abun bai tsaya a nan kawai ba laƙar ƙaddama, haƙiƙa abun ya ci gaba anna ustazal humul awwal asalin babban malamin shi'a na farko wanda ya kirkiro ta abdullahi bin saba al-yahudi eh abdullahi dan saba al-yahudi din nan ba yahudin nan kala sai yace bi uluhiyati aliyin sai ya tashi ma yana da aqidan allantakan sayyidina ma ali kaga yanzu daga cewa su sayyidina ali a wajen su sune limaman aiko wannan fa abin da ake faɗa gare su su ba su san da shi ba ai da idan suka ce limaman su ma'asumai ne ai da test a wajen su shine wa sayyidina ali sai al eh, sai al sai al sai al ko sai sauran ƴaƴan su to kaga abun da ma ya tsaya akan ma sayyidina ali ire-iren su imma ma'asumai ne kawai wanda ba sa laifi ko kuskure to da ya ɗan fi dama-dama to abun sai suka ƙara promotin nashi ma yanzu sai ya zamanto a ya Allah ne ma yanzu shi Allah ne ma bi uluhiyyati aliyin wato ya cancanta ya zamanto abin bauta ga mutane walam yunqal anhu alqawlu bi ismatihi fa hasba wato shi ba amma ɗauko magana daga gare shi inda ya taƙaita kan cewa ma'asumi ba ne a'a abin ya wuce nan hasaba yuki shiyukhi shi'a gurgudun yanda shehunan shi'a suke faɗa suke kallon abun su ma'asumai ne shi kuma ibnu saba'in al-yahudi wanda ya kirkiro shi'an shi ya zarce nan ma ya tafi har matsayin allantaka allantar da sayyidina ali thumma tatawwara al-isma sannan abun kuma ya ci gaba wannan isma da suka ba su din kariya ta rashin kuskure da mantuwa abun ya ci gaba ya ta developing shine tatawwara ya ta developing haka shaykhuhum hisham haka ce innal imama la yuznibu bayan baya mantuwa yana da kariya na mantuwa da kuskure da menene to baya mazunubi kuma limamansu ba sa zunubi ina fata an gane limamansu ba sa aikata zunubi ku duba biharul anwar mujalladi na ashirin da biyar shafi na ɗari ɗaya da casa'in da biyu zuwa ɗari ɗaya da casa'in da uku babu ismatihim wa luzumu ismatil imami alaihi salam fashiyukuhum eh, eh, washtarata shaikuhum ko alu kashifil ghita akwai wani shaihin su mai suna alu kashifil ghita'i eh fi imamihi da abinda ya sharɗanta game da limaminsa an ya kuna ma'asuman dole limami na shi'a ya zamanto ma'asumi kan nabiyi kaman annabi daidai wa daida su zamanto ma'asumai ne anil khata'i wajen aikata kuskure wal khati'ati da zunubai ina fata an gane wannan alkhata'u kuskure alkhati'atu kuma zunubi bala man aufa bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu khati'atu wa ay zunubuhu zunubuhu wannan shine sharadi da suka kafa limaman su suka ce limaman su dole ne su zamanto na farko ma'asumai ne tamkar annabawa daidai wa daida game da wani kuskure ko kuma aikata wani abu na zunubi malaka ba tsakanin bayani raddi inna qaulahum wannan maganan yar shi'a da yan shi'a da suke cewa bi anna imamahum la yuznibu cewa shugabanninsu da jagororinsu ba sa zunubai ba zunubi to ya ta'arabu wannan ya yi contradicting aqidansu na alƙadar. kun san a can alƙadar ko inda muka yi a can suka ce duk abin da suka yi Allah ne ya ya kaddara har muka ce akwai similarity kamancece ne wajen aƙidansu da ƙadariya akwai inda suke ɗauko abin nan a ideology na mu'tazila nan su ɗauko na ƙadariya nan su ɗauko na yahudawa sai su majin wani sa'i to a can baya ai ka san sun ce dan adam bai da ikon zaɓi itikadun min qawlihim bil hurriyati wal ikhtiyar dan adam yana da aiki ya zaɓi abin da ya ga dama idan ya duk abin da ga dan adam ya zaɓa ya aikata Allah ne ya kaddara masa ba wai son ransa ba to bi ma'ana kaga ko koda yayi zunubi a can zai kawo maka a kadariya haka ne Allah ya kaddara masa a can aƙida na ƙadariya kuma anan ya nuna ɗin kuma samsan ma baya ma zunubin ma shine inna qawlahum lalle faɗin da suke cewa bi anna imamahun cewa jagororinsu la yuznibu ba sa zunubai to ya ta'aradu ya warware ya yi karo da aƙidansu fil ƙadari wajen ƙaddara ƙadariya cewa komai Allah ne ƙaddara min ƙaulihin bil hurriyati wal ikhtiyar wa annal abda la yakhluqu fi'lahu cewa bawa shi yake halittan ayyukansa bawa ne yake halittan ayyukansa ba Allah bane yake kaddara masa mimma yadulluka ayyuhal qari'ul munsif to wannan zai nuna maka ya kai mai karatu mai adalci anna mafhumal ismati indahum ma'anan wato isma eh kariya daga kurakurai da zunubai da limamansu suke da shi sabiqul li mazhabihim eh, fil qadar kaga wannan ya riga wancan aqidar su na qadariya kenan wallazi akhazuhu anil mu'tazilati kun gani wanda suka aro shi daga mu'tazilawa fil mi'ati thalithati wato a shekara karni na uku da suka wuce thumma tatawwara al isma sai abun ya kara ci gaba kuma daga cewa kuma yanzu sayyidina ali ya cancanta a bauta masa sai abun ya ci gaba kamar yadda shaihinsu baba waihi ثم طور Ibnu Baba Waihi بابويه al الملقب بالصدوق sannan wani shaihinsu mai suna ibnu baba ya ƙara kuma rura abun faƙala fi itiqadihi fi a'immatihi sai yayi bayani game da a irin aƙidarsa game da limamansu yace na farko limamansu annahum ma'asumuna su ma'asumai ne mutahharuna tsarkakakku ne min kulli danasin daga dukkan wata ƙazanta wa annahum la yuznibuna sannan limaman su ba sa zunubai zamban saziran ƙaramin zunubi ma ba sa yi balle ma babba wala kabiran ko wala asuna Allah ma amarahu ba sa taɓa saɓa wa Allah bisa umarnin da ya musu wa Aluna ma yu'marun su kullum suna cikin aikata abinda Allah ya umarce su su yi ne wa man nafa anhumul ismata fi shay'in min ahwalihim duk wanda ya kore cewa waɗannan ya kore cewa su ba ma'asumai bane faqad jahilahum to wannan ya jahilce su ne kawai wa man jahalahum wanda ya jahilci manya-manyan limamai to fa huwa kafirun yawa kafiri ne kawai ina fata an gane ko yawa jahilci ba uzuri bane wa atiqaduna fihim yace aqidan mu da imanin mu game da limaman mu annahum ma'asumuna su ma'asumai ne mausufuna bil kamal kuma suna da an sifanta su da kamala wa tamami da cika wal ilmi da ilimi min awa'ili umurihim wa awakhir tun farkon al'amarin tun ranar haihuwansu a ranar mutuwansu haka suke cikin cita da kamala babu na kasa da raguwa tare da su la yusafuna fi shay'in min ahwalihim bi naqsin ba a sifanta su da wani abu na naƙasa a ce an sami imam yau ya ɗanyi ƙarya haka yau ya ɗanyi sukul da baka ba a taɓa samun su da irin wannan ma kwata-kwata a rayuwarsu wala isyana sannan ba a sifanta su da cewa suna sabo wala jahala ba a sifanta su ma a ce sun yi abu bisa jahilci wannan shine matsayinsu game da su kenan ku duba al'itiqadatu littafin shi'a mai suna al'itiqadat shafi na 96 ku duba biharul anwari shima mujalladi na goma sha ɗaya shafi na saba'in da biyu babu ismatul anbiya'i alaihimu salam wa ta'awilu ma yuhimu khata'uhum wa sahwuhum ثم تطور العصمة ثم طور العصمة شيخهم المفيد سنوان الشيخ سسونا ميسونا المفيد سيقار أجا أبنكم يوشنا وان دي موتوا شكرا تدري هدو دا قوم شاء أكو faƙala ya ce al'ismatu wato kariya da isma da limamansu suke da ita lutufun wato wani lutufi ne wani baiwa ne kawai yaf'aluhu Allah wanda Allah yake aikata shi bil mukallafi da duk wani mukallafi bi haythu yamtani'u minhu wuqu' al Allah ya sanya masa wani baiwa da kwata kwata kwata zaka ga sabo ma kawai sabo ma ya gagara daga gare shi ina fa a ce ya fi karfin ma sabo wa tarku ta'ati a ce kuma ya fi karfin barin da'a wa Allah ya fi karfin sabo ya saba wa Allah sannan nan bangaren kuma ya fi karfin a ce ya bari wa Allah da'a ma'a kudrati alaihim ku duba kuma tare da suna da iko su yi sabon suna da iko su ki da'an kuma ina fata an gane ko sai Allah ne ya halicce ya halitta musu wannan sifa ta isma su asumai ne ba sa kuskure ba sa zunubi ba sa abin nan sannan kuma Allah ne yake jefa musu kawai wannan sifa a tare da su lokacin da kawai yanda suke automatically yan sabo ma ya zo kusa da su ko ya zo ma a tunaninsu kawai ƙaryan tunanin bari wa ɗa'an Allah ya zo ma a tunaninsu amma kuma wai tare da suna da iko su yi saƙon kuma su bar ɗa'an amma sun ki kaga yanzu misali akwai bambanci mutum mai ido da makaho idan makaho ya ce alhamdulillah ni kan bana kallon saƙon ina fata an gane wataƙila da idon a buɗe ne da zai kalla amma da wa ya fi mamaki da nuna wanda yake da iko ya kallan yaƙi shi ya fi menene shi ya fi ban mamaki akan wanda dama ko ya so ya ganin ma ba zai ganin ba to su suna cewa suna da iko su saba wa Allah suna da iko su ƙibarin saba wa Allah amma duk da haka ba su yi ba yana da iko ya saba Allah ya ki saba masa yana da iko ya bar yi wa Allah ɗa'a ya ki bari mun fanci wannan to sannan wanda aka halicce shi automatically ba tunanin sabon ma kamar mala'ika yanzu ba tunanin ma sabon ma an halicce su kaifi ɗaya ne na ɗa'an ne kawai ina fata an gane ko ai shi yasa mala'iku da suke suke blaming in yan adam wai suna faɗa wa Allah suna mene suna mene kun san ai lokacin da Allah yake zai halki dan adam yace in kara rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa yayin da Allah yace mala'ikun sa yana so ya halki dan adam khalifan sa a doron kasa ai da budan bakin su suka kushe dan adam atajalu fiha man yufsidu fiha wa ويسفك الدماء ونحن نسبه بحمدك wa nuqaddisu yanzu Allah za ka sa mai zubar da jini mai sa'a maka a doron ƙasar ga mu muna bauta maka muna tsarkake ka muna gode maka muna yaba maka bai isa ba abinda muke maka sai ka kawo mai barna a doron ƙasa ya zub da jini duk abinda ka ce ya bari ya ki bari kun ga ai da budan baki su suka kushe ɗan adam amma idan ka je can واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت waɗannan mala'iku biyu ne Allah ya saukar da su na haruta da maruta inna sai Allah ya sanya su a neco na ɗan adam sai da suka saba Allah ɗin a neco ɗin ‘yan adam Allah ya jarrabe su ya da su neco na ‘yan adam an halicce mutumin da aka halitta masa sha'awa da wanda kwata-kwata ba a halitta masa ba wane ne da nashi zai fi tsoron Allah kuma ina fata an gane ko to irin wannan din shine shine to da aka halicce su aka jarrabe suka zo a neco din yan adam aka sanya musu komai na dan adam sai da suka saba wa Allah din sai da aka saba amma mutum da aka halicce shi ba tunanin ma sabo ba ma namijin bane ma in mala'ika ba namiji bane ba mace bane la yusakuna bil ce wala bil ce sannan ba sa ci ba sa sha to da an tsora idan mutum da aka lice shi bai ci bai sha don wannan aka ce bai ci abinci ba zai baka mamaki ya ce eh, eh, bai saci abinci ba zai baka mamaki dama bai ci amma wanda aka halicce shi mai tsananin jin yunwa daga labaita sai aka ce ga abincin bai sata ba shine zai fi ba da mamaki ko ba a gane abun ba wato shi ne na ne. na fata an gane mutumin da yake da kobo bai da kobo ya je ya saba wa Allah bai da shi da wanda yake da kudin da duken da guest house da koma da komai wanne ne in ya aka ce ya bar saba Allah zai fi burge ba na wanda yake da ability da halin yi din na fata an gane mutum talaka talaka da wani kaftin na soja ya mare shi ya ce je kana yafe masa da wanda kaftin ne talaka ya wanka masa mari kaftin ya ce je kana yafe maka wanne ne da Allah za ka san lalle yafiyan shi da gaske ne na kaftin je kana yafe karka yafe karkar mata yafe ina fata an gane ko irin shi ne wannan irin shi ne wannan shi yasa afuwan Allah da rahamar Allah da yafiyar Allah ta fita kowa domin shi yanzu da in ka sama zai ya ɗauki ranka amma yake je ka yaya ce maka na fata an gane ma amma mutum gaddi ya zo ya ka gan shi him ya mare ka ce ya kana ce maka ina wannan da za ka zama irin shi ina ji da kawon ka masa shi ma to irin shi ne din wannan kawai ina fata an gane wai don kar a ce ba su burge ba kun ga inda suka yi kwana suka ce naturally haka Allah yake halittansu ba sa tunanin sa ba sa sabo ba sa kuskure ba sa mantuwa ba sa zunubi haka Allah ya halicce su to saboda kar a zo a kama su a ce ah, wataƙila da Allah ya sanya musu son zunubin da sun yi suka ce sai suka ƙara da cewa tare da fatuna da iko su yi zunubin ko ba ku gane logic din ba tare da cewa suna iko su yi zunubin suka ƙi tare da iko suna da iko su ƙi saba wa su ƙi wa Allah ɗa'an amma suka yi to wannan inda suka kawai shine zai ƙara nuna ce lalle fa sun burge sun burge yadda suka yi kwana ɗin ke kwana ɗin ke ina fata an gane ku a sai mu je ina ne ta'alif yawa wancan maganan ku duba kudnon na annukat annukatul itiqadiyyatu lil mufid shafi na 37 bala yace ga ga ga raddi tulahizu ayyuhal qari yace ya kai mai karatu kana lura da kyau isbagu mafhumil isma yanda suka yi ta caccanja ma'anan isma din kalmar ma'asumai ne ma'asumai ne dubi yanda ta rika canjawa tana rikidewa bi ba'dil afkari itizaliyati kaga ya dauki wa'insu ideology tunani na irin mu'tazilawa eh ka fikratil lutufil ilahi irin tunanin su wai na ludufin Allah Allah ya mawani ludufi wa fikratul ikhtiyari insani da ideology na wato wai zabi na mutum mutum yana da right yayi zabi ba Allah bane yake zaba mutum falaysa ma'anal isma wannan ba shi bane kalman isma an yujbir Allah imamahum Allah tilasta wa limamin su ala tarkil ma'asiyati kun ga idan Allah ya tilasta masa ya bar saba masa ne to ai bai burge ba so yana abun under duress ne kenan bal yaf'alu bihi altafan eh, yatruku ma ahal ma'asiyati muhtaran wai wani lubushi Allah ke jefa masa yana son zunubin amma ba zai yi ba wani irin tunani ne na can ya eh, kaje irin su balaga su philosopher littattafan falsafa haka philosophy aka samu irin wannan ثم تطور الاسم شيخهم المجلسي shehin su almajlisi kuma sai ya ƙara kuma ɗaga wannan ma'anan isma ɗin wannan sifar faƙala ya ce inna ashaban al'imamiyya lalle ‘yan uwanmu masu bin aƙidan imamiyya ajma'u sun yi ijma'i gaba daya ala ismatil anbiya'i wajen cewa annaba ma'asumai ne wal a'immatu da limamansu na shi'a salawatullahi alaihi gaba ɗaya ma'asumai ne minas zunubi wajen aikata zunubai a tsagirati wal kabirati ba sa aikata zunubai kwata-kwata Allah ya kare su ya kange su daga aikata zunubai ƙananansu da manyansu amdan wa khata'an ta hanyar ganganci ko ta hanyar kuskure wa misyanan ko ta mantuwa kablan nubuwati wal imamati kafin a ba su annabcin da da imamancin Allah ya kare su daga wannan ina fata an gane ko ba wai sai da annabi ya zamanto annabin bane Allah ya bashi isma ba wai sai da limamin shi'a ya zamanto limamin shi'a bane no kafin a ba su wannan position din kafin su samu wannan matsayin already tun lokacin da aka haife su a hakan aka haife su a hakan aka haife su ina fata an gane ko a hakan aka haife su a ma'asumai wanda ba sa aikata ƙananan zunubai balle manya ya ta hanyar mantuwa ko sha'afa ko kuskure ba wai sai da aka naɗa shi imam na shi'a ba ne ya samu wannan ɗin Allah ya fara kare shi daga wannan lokacin no tun kafin ya samu wannan matsayin haka Allah ya halicce shi abinda suke so su nuna kenan ina fata an gane ko qabla al-imamati qabla an-nubuwati al imam wa ba'dahuma haka nan ma bayan su bal min waqti wiladatihim ku duba tun ranar da aka haife suka faɗo duniyan nan ila an yalqaw har ranar da za su gamu da Allah gobe kiyama suna nan a ma'asumai wanda ba sa zunubai la sagiraha wala kabira wannan maganan ku duba sharhi na Biharul Anwar mujalladi na 25 shafi na 350 zuwa 351 a ƙarƙashin wani babi babu nafis sahawi babin da yake kore rafkanuwa daga limaman shi'a malaci alfazu ya ga wata aburkunya abarkunya قال المجلسي نفسه shi majalisi da ya faɗi wancan maganan da kansa da kuma abin da ya faɗa ya ce wa bil jumlati ya ce a takaicen takaicewa almas'alatu fi ghayatil iskal kai mas'alan cewa fa waɗannan limaman ma'asumai ne fa abu ne mai muskila sosai akwai rikitarwa al'amari ne mai rikitarwa sosai lidalalati kathirin min al'akbari domin akwai hadisai wal ayati da ayoyi masu yawa sun nuna ala su duri sahawi anhum cewa lalle fa suna kuskure wa itbaqul asbahabi illa man shazza minhum ala adamil jawab da dukkan eh, mabiya shi'a sun tabbatar da haka sai dai yan kaɗan da suka ware suka nuna su limaman su ba sa kuskure biharul anwar ɗin, abin mamaki a wannan shafin da ya tabbatar da wancan a shine kuma ya tabbatar da wannan a ta'alif Allah ya ce ga comment fahada itirafun kaga wannan sun abun sun tabbatar kenan sun yadda yadda ce min shaykhihimul majlisi daga shehin shi'a mai suna al-majlisi ya tabbatar ya yadda ya amince ala anna ijma'a shi'atihi cewa ijma'in shi'arsa ala ismati a immatin da suke nuna cewa limaman su ma'asumai ne yusadimu yayi karo bi riwayatin him da waɗansu riwayoyinsu da suke tabbatar suna kuskuren wa hadha yaj'aluhum yaquluna bi madabatin shadidatin to wannan babu shakka ya girgiza su girgiza mai tsananin gaske dole kai suka ce inna shuyukha shi'atihim qad ajma'u ala dalalatin in dai haka ne to kaga sun yi ijma'i akan bata kenan ko ba haka ba sun yi ijma'i akan bata kenan Allah ubangi ya rufa mana sai tambaya ta 119 hal min al mumkin barakallahu fikum shin akramaka daliban ilimi ne suka roki mawallafin littafin suka ce akramaka Allah Allah muku albarka shin yana yiwa an tazkuru ba'da ma yazumuhu shuyukhu shi'a ku ambato mana wani bangare daga abin da shehunan shi'a suke ambatawa na falalan limamansu limamansu nan suna da wata irin falala da daraja akramaka Allah ko za a ambato mana kaɗan jawan mala ce na'am kwarai da gaske akwai su sun ambaci abubuwa masu ban mamaki game da falalan limaman sunna laqad aktsara shuyukhu shi'ati min Riwaya, shehunan shi'a sun yawaita riwayoyi masu yawa al-mukhtalaqa wanda aka kirkira aka creating nasu addalatu wanda suke nuni ala fadli a'immatihim hujjojin da suke nuna irin falalan da limamansu suke da su wa annahum yaslauna ila darajatil uluhiyyati ahyana wato suna fluctuating an san fluctuation haka abu ya rika wata ranar girman nasu yana tashi fiw ya harba har su kai matsayin Allah wani sa'i fiw ya dan sauko ni yanda dai speedometer yake wani sa'in aka danna aka danna sai ya je nawa 120 to wani sa'in aka danna darajar su tana daguwa haka ta kai matsayin Allah wani sa'in ta dan da tana da yi abin nan haka wani sa'i ya siluna suna kai ma ila darajatul uluhiyya har su kai daraja da matsayin da ma wanda suka cancanta a bautata musu ahyanan wani lokaci suna kai wannan matsayin walidhalika aqidatu shuyukhihim saboda a aqada shuyukhuhum shi yasa shaihunansu suka rubuta abuwaban kasiratan. suka rubuta waɗansu babi chapter chapter chapter masu yawa fi kutubi mazhabihim shi'i a cikin littattafan mazhaban su na shi'a al-mu'tamada wanda suke dogaro da su sosai wa minha daga ciki na farko babun suka ce ga wani babi limamansu annahum a'lamu min al-anbiya'i alaihimus salam na farko daga cikin falalansu limamansu sun fi annabawan Allah ilimi da sani annahum a'lamu sun fi sani sun fi ilimi min al'ambiya daga dukkan annaban Allah alaihi musallam a game da wannan sun kawo hadisi goma sha uku wa fihi salatatu ashara hadisan sun kawo hadisai goma sha uku amma ya suka ɗan yago kaɗan mala ya kawo misali ya ce na farko min ha daga cikinsu maftarauhu ala abi abdullah maganganun da suka kirkiro suka danganta su game da sayidina Hussein dan sayidina Ali wai ya ce wa hashahu alhalin aka kau bai faɗa ba wai sayidina Hussein ya ce wa rabbul ka'abat na rantse muku da ubangijin ka'aba wa rabbul baniyati na rantse muku da ubangijin da ya halitta salasa marratin sau uku lau kuntu baina musa wal khidr da a ce ina tsakanin annabi khidir da musa lokacin da suka yi tafiya din nan har yahuda kwale-kwale har ya kashe wani saurayi har ya gina wata katanga ya rantse musu sau uku da yana tsakanin annabi musa da annabi khidir la akhbartuhuma da na nuna musu anni a'lamu huma da na nuna musu ni na ma fi su sani na fi su ma ilu wala an ba'atuhuma da na ba su labari di male fi da ni na ba su labari na musu abubuwan ma da baya ma hannunsu ba annabi khidir yayi wa annabi Musa abubuwa ba daga baya bayyana masa fassarar su to wai da shi yana kusa da su da ya nuna musu dukkan abin da su ba su ma sani ba kenan kaga anan ya nuna kenan limaman su sun fi annan wai sun danganta shi da sayyidina Hussein alhalin bai faɗa ba ta na biyu wannan maganan ku duba ta a can cikin usulul kafi mujalladi na ɗaya shafi na ɗari ɗaya da tamanin da takwas na biyu sun yi wani babi a littattafan suka ce babun tafziluhum alaihim musalam alal anbiya'i wa ala jami'il khalqi wato limamansu ana fifita su falalansu da darajansu ta fi annabawa da dukkan ma wata halitta a doron ƙasa wa akhdhu mithaqihim anhu sannan kuma annabawa gabaɗaya da halittu sun ɗauki wani alkawari daga Allah daga su. wa anil mala'ikati wa an sa'iril khalqi daga dukkan mala'iku da sauran halittu cewa sun yadda cewa lalle limamansu sun fi su daraja wa anna ulil azmi sannan manya-manyan annaba na ulul azmi su wane ne ibrahim alaihi salam annabi nuhu alaihi salam musa alaihi salam isa sai annabi sallallahu to wai waɗannan ulul azmi dalilin da sa Allah ta su sama da sauran annabawa saboda sun yadda da fifikon da limaman shi annan suka musu shi ya sa Allah ta su da tsananin son waɗannan limaman shi'a shine wa anna ulul azmi innama saru ulul azmi bi hubbihim mun yi wannan a baya ba in ba ku manta ba dalilin da sa suka samu wannan martaban saboda suna nuna tsananin biyayya da soyayyansu ga limamin shi'ansu to wai a wannan kawai sun kawo hujjoji har hadisai 88 duba biharul anwar mujalladi na 26 shafi na 267 kitabul imamat abwabu sa'iri fadailihi har zuwa karshe minha daga cikin falalansu maftarauhu ala abi abdullah sun kirkiro wata da wani hujja da wata magana ta ƙarya suka danganta ta game da ah, Husaini wa hashahu alhalin afa tau bai faɗa ba har ga Allah wai wallahi wai sai dina Husaini ya rantse ce wallahi na rantse da Allah mastaujaba Adam Adam bai cancanci wannan darajan da Allah ya halicce shi eh, an khalaqa an yakhluqahu Allah bi yadihi ko annabi adam bai samu wannan daraja ta Allah ya halicce shi da hannunsa wa nafaka fihi min ruhi kuma har Allah ya hura masa rai illa bi wilayati ali wai tsananin soyayyansa ga sayyidina ali shi annabi adam shi yasa ya samu wannan daraja da martabar da ta sa Allah ya halicce shi ma da hannunsa annabi adam fa kenan tun yana can makenan sai dai ali na nan ko ba haka ba Shi ne asalin dan adam ai annabi adam ba sai da Allah ya mulmula kasan ba ya kwaba ta sannan ya zo ya halicci annabi adam ne ya mulki ya fidda shi to sai da ya samu sayidina soyayyen sayidina ali tukuna aka mulmula kasan shi har aka halicce shi sayidina ali ya riga ma adam kenan ina fata an gane ko to wannan shine to irin wannan guluyin shine zaka ji yan bidi'a suke su nuna maka wani mutum wai shi tun kuma a halicci duniya ma yana wai annabi ma an halicci duniya dan ma shi ne dan ma shi ne duba irin wannan mutumin misali annabi shi da kanshi yake an aiko shi duniyan nan fa kamar rana ta yi jaɗin nan za ta ta rage ta faɗi kawai alƙiyama ta zo aka aiko shi amma a ce daga lokacin da ta fito har ta daga har ta kai lokacin wani har ta kai azahar har ta kai la'asar har ta yi ja za ta faɗi duk nan ba a halici jama'an da aka halitta gaba ɗaya ba don su aka halici duniya ba ya fata an gane ko sai da al'ummar da suka zo wanda ya zo kamar ta yi ja za ta faɗi din nan ina aka halici duniya domin duk irin wannan wato suna ganin idan ba su faɗa wa annabi haka kaman ba su girmama manzon Allah ba ne kai da baka yarda da wannan kaman wato kana karanta manzon Allah fata an gane ko wata na je majalisin malamai muna bayani na ce annabi mutum ne irin mu sai da ya fi wani ya bugo ce katta annabi ba irin mu ba irin mu bane kwata-kwata wannan magagaru na kafiran da su kafiran zamani annabi nuhu su suke ta annabi ya mutum ne irin nake masa to faɗa mana wani iri musa akwai jinsin mala'iku an halicce su da wuta da haske jinsin aljanu da shaidan an halicce su da ne da wuta jinsin yan adam an halicce su asalin su da ƙasa ko yawwa da turbaya to a shi kuma annabi ina so cikin wani jinsi ne ita damun daga wani jinsi ya fito na ce masa kana da tarihi sosai ya ce malami ne a polytechnic na a gani sai na ce masa an san lokacin da aka haifi annabi wace ce baban shi yake amina waye baban shi abdullahi an san lokacin da aka haife su na ce yasu su aka haife su mace ce ta ɗau cikin shi yadda ake ɗaukan na kuma nabi yana rashin lafiya yana cin abinci yana har ma da kafirai sun kace ma ma kana le hadha rasuli an akula ta'ama wa yamshi fil aswaq bai dace ga wannan annabi a ce annabin Allah ya samu yana cin abinci yana tafiya cikin kasuwanni laula unzila alaihi da ya zauna ma cikin gidan kasa ka duba gidan annabi ai da ya kamata yin annabi Allah ne zama gidan shi na gold ne haka bai kamata ba yana zuwa kasuwa bai kamata yana zuwa abin nan wai san dai kawai ya kashe waya wata rana ina jin wata rana lokacin da muka kai ziyara masallacin salamatu inna muna dawowa ina su sai waɗansu suka bugo salamu alaikum salamu ina jin gurugun sai wata ta bugo da Allah malam muna son wata tambaya akan wata ce kace tana da ja akan wannan cewa maganar da kai annabi mutum ne shi group ne ina jin su haka aka sa a speaker daga can din polytechnic din sai na ce mata sai malama ce ta kina zuwa islamiyya ta ce eh. na ce me nama ana basharun ta ce ni dan adam ne me mislukum ta ce irinku me ta fassara na ce to kin yadda anan ma annabi mutum ne irin mu eh me bambancin na ce inda Allah ya ce yuha ilayya shine bambanci innama ana basharun mislukum sai dai ni yuha ilayya ana mun wahayi shine nace to ai dama bambancin kenan ai shi kenan ai tace ka yadda annabi ya tashi da mala'ika jibrilu ya je sama ya tafi ranar Isra'i akwai ma inda Jibrilu ma ya tsaya sai da annabi ya wuce nace eh ce to mun gama wancan ki yadda mutum ne kafin mu zo bayanin Isra'i da Miraji mu gama da wancan mu kulle tukuna ki yadda mutum ne irin mu irin mu inama ana ya ta yadda amma na yadda annabi an yi Isra'i da shi har an je point inda mala'ika Jibrilu ya tsaya na ce to wannan tambaya ta biyu kenan mun gama ta farko mun gama ta farko na ce to don ya je inda jibril ai kowa akwai inda Allah ya sanya masa iya don ya wuce jibril ya tsaya ce ga inda Allah ya iyakance mu shi kuma ya wuce shi ya fidda shi daga mutum shi ya fidda shi daga mutum shi kenan kada jana cewa ana iwa da su hana mun gode ya ba isa kawai aka kashe na ce da wannan group sun su yi group to mutane annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya rasu yace ku yi hattara ku yi hattara ku yi hattara kada ku ɗaukaka ni sama da matsayin da Allah ya ajiye kamar yadda nasara suka ɗaukaka annabi isa ni innama ana abdullahi ni bawa ne na Allah ku ce abdullahi wa rasulu duk gatan da za ku mun ku barni ni a ni bawan Allah ne kuma manzon ai annabin an ba shi zaɓi tsakanin ya zamanto sarki basara ke wanda bai da mu, ba mai irin mulkinsa an ba shi option da Allah ya ba shi wannan da ya bar shi a bawa mai yake sai ya zaɓi bawa na fata an gane to kullum za ka ga sun mutum sai ka ga an kamba shi, ana ta tura shi shi ke kai mutane ga hana ka ga waɗansu sun fito suna ta wa yan nigan annabi yan niga yan nigan muhammad ka samu sai ya sa hula uku da carbi dami a wuya yana tafiya wai shi zaki ka same shi in ka ka ga wanda ya fito daga bola mahaukaci babu ba yaro ma in ya ganshi zai gudu irin ƙananan ne sai ya ce ma ga wani abu ya je ya dace mahaifiyar ba ji manzo Allah haka za ka ji sunaye ba wallahi Allah wanda ya rufa mana Allah rufa mana ina jin bari mu samu inda za mu tsaya ko to wai darajar da annabi adam ya samu har Allah ya yi shi da hannun shi ya hura masa raina saboda kaunansa ga sayidina Ali sannan kuma kun san mun yi shi shi ma a baya in ba ku mantawa wa ma kallama Allah Musa Musa bai samu darajar da har Allah ya yi magana da shi shi da shi ba takliman illa bi wilayati ali albarkacin soyayyan ga shi ga sayyidina ali ne wala aqama Allah Isa ibn Maryam ayatan lil alamin sannan annabi Isa duk ayoyin da rika zuwa da su ya tada gurgu ya warkar da makaho yayi menene yayi menene ya mulmula tsuntsu da abin ya zamanto tsairan bi iznillah wai duk waɗannan abubuwan da Allah ya annabi Isa ba wani abu ba ne ya sa ya same su sai dai tsananin sayidina Ali da da shugabancinsa. Sun ujmilul amsa yace bari in kawo muku abun a dunkule ma a ahala khalqun min Allah nazara ilaihi illa bil ubudiyya wato duk wata halitta ba ta samun cancantan ganin fuskan Allah gobe kiyama illa bil ubudiyyati lana sai sun bauta mana mu maman shi'a ƙaryan mutum ya ga Allah gobe kiyama sai ya bauta mana mu limaman shi'a in ji su kenan wa fi riwayatin ankaraha yunus wato annabi yunus wai dalilin da yasa kifi ya haɗiye shi wai yayi musun shugabancin sayidina ali kuma ya ƙiya ba sayyidina ali matsayin sa ne shi yasa Allah ya nuna masa fahabasahu Allah fi batnil huti sai Allah madaukakin sarki yasa kifi ya haɗiye shi kifi na haɗe ce sai ce subhanaka ya ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalim ya Allah na zalunci kaina da ban nuna soyayya ta ga sayyidina Ali ba yace na zalunci kaina ya Allah sai Allah ya ce to tunda ka gano kuskurenka fa nabaznahu bil ara'i ko sai Allah ya ce muka ce kifin ya je a mayar da shi hatta a fiha sai da ya confessing ya tabbatar cewa ya zalunci kanshi da bai nuna soyayyansa ga Ali ba da ya ja da Ali to shi Allah ce to tunda ka gane kurinka sai Allah ya umurci kifin ya je amma yadda shi basairu darajatil kubra mujalladi na ɗaya shafi na ɗari ɗaya da sittin da biyar akwai biharun anwar mujalladi na ashirin da shida shafi na ɗari biyu da tamanin da biyu sannan kuma akwai ah, tafsiru nuri sakalai mujalladi na hudu shafi na 433 suratul safati wa qala imamuhum wani imamin su al-akbar al-kumaini nan kusa yace fa inna lil imami makaman mahmudan kowane limami shi'a yana da makamun mahmud wanda muke cewa Allah in an ka kira sallah wa asu makaman mahmudan ka da annabi makaman mahmudan to kowane limami shi'a yana da wannan matsayin shi ma wa darajatan saniyatan yana da daraja mai girman gaske wa khilafatan takwiniyatan Takba'uli, li wilayatiha wa saitaratiha jami'u dharratin yana da wata khilafa da wani irin karfi na mulki wanda dukkan wata ƙwayan zarra a duniyan nan ba ma mutum ko wata halitta ba to tana menene tana biyayya ga jagorancin sayidina ali wa inna min zaruriyati mazhabina yana daga cikin laluran mazhabanmu anna li'a'immatina makaman lalle shugabanninmu da limamanmu suna da wani matsayi la yablughuhu malakun muqarrabun babu wani mala'ikan da yafi kusanci ga Allah ma da yake kai wannan matsayin wala nabiyyun mursalun babu ma wani annabi da Allah ya aiko da yake kai matsayin da limamansu suke kaiwa ina fata an gane ko wannan shine a takaicin takaicewa za mu tsaya a nan da izinin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya samu dace